haɗe maka ka rasa wacce daga cikinsu sai kowace aka dubi wani abu a cikinta da ya fi fice sai aka dangana ta da shi don haka aka dangana wannan sura ga annabi hudu alaihi salam saboda kissarsa a cikin wannan sura ta fi faɗi sama da kowace sura sannan kuma sunansa ya maimaito a cikin hasso biyar a gurin ɗaukacin malamai wannan sura ce makkiya duka ayoyinta makkiya ne wato gaba ɗayanta an saukar da ita a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwarsa a makka amma akwai ruwaya daga abdullahi dan abbas da katada waɗanda suke cewa dukkan sura ɗin makiya ce in banda aya guda ɗaya ayar da take cewa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna sayyi'at zalika dhikra lidh zakiri suka suka yi togaciyar wannan aya cewa wannan aya ce ta madina aka sa ta cikin wannan sura din akwai ibnu atiyya mai tafsirin al-muharrar al-muharrar fi tafsir shi yana cewa ayoyi uku ma daga ciki gaba ɗaya ayoyi ne madaniya wato a rayuwar annabi ta madina aka saukar da su daga ciki akwai ita wannan aya. aya ta 114 sai kuma aya ta 12 fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa za'iqum bihi sadruk yace wannan ma makkiya ce sannan kuma aya ta sha bakwai ina tsammani afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma a zuwa ƙarshen ayar yace waɗannan ayoyi gaba ɗaya guda uku madaniya ne saboda haka a gurinsa surar gaba ɗaya makiya ce in banda waɗannan ayoyi guda uku to amma magana mafi inganci ita ce maganar jamahir maganar jumhurin malamai cewa duka duka ayoyin wannan sura ɗin makiya ne kuma su kansu waɗannan ayoyin da aka ware aka ce madaniya ne idan aka dubi siyakinsu da inda suka zo da inda ubangiji ya saƙa su za mu ga cewa lalle dukkaninsu makiya ne babu abin da zai hana su zama ayoyi ne makiya wannan sura ta sauka bayan surat yunus kamar yadda take a tartibin mushaf haka nan a tartibin nuzul bayan saukar da suratu yunus surat ah, hud ta sauka kuma kamar da muka ce suratul yunus kuma ta sauka bayan suratul isra haka suratul isra sai suratul yunus sai suratul hud ta sauka gabanin suratul yusuf saboda haka a tartibin sauka za mu ga ita ce ta hamsin da biyu a tartibin sauka ita ce ta hamsin da biyu a tartibin mushafa ta nawa ce eh sura ta sha ɗaya amma a tartibin sauka ita ce sura ta hamsin da biyu adadin ayoyinta kamar yadda yake a mushaf a hannunmu ayoyinta hamsin da biyu ne afuwan ayoyinta dari da ashirin da biyu ayoyinta dari da ashirin da biyu wannan shi ne lissafin mutanen kufa shi ne lissafin mutanen basra amma a lissafin mutanen afuwan ayoyinta 123 na ce da biyu ko ayanta 123 a lissafin mutanen basra da lissafin mutanen kufa amma a lissafin mutanen sham da kuma al'addul madani al'awwal lissafin mutanen madina na farko ayoyinta 122 a lissafin mutanen madina na biyu da kuma lissafin mutanen sham ayoyinta 121 amma abinda yake tabbaci a mushaf a gabanmu shine ayoyinta 123 wannan shine lissafin mutanen basra da mutanen kufa galibi abin da yake wakana a cikin addul ayi na mushaf da muke karantawa za mu ga yana tafiya ne da lissafin mutanen basra da mutanen kufa idan muka ji lokacin da wannan sura ta sauka za mu ga cewa ta sauka ne a wani lokaci daga cikin lokuta mafiya tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa a makka domin kamar yadda muka ce ta sauka bayan sauka suratu yunus yunus kuma ta sauka bayan sauka suratu isra ashe kaga kenan bayan isra'i kenan wannan sura ta sauka bayan Allah ya yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka kafin wannan sura ta sauka abu talib ya rasu matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta farko khadija ummul mu'minin ta rasu saboda haka rashin kunya mushirkan ƙuraishawa ta ƙaru domin ganin cewa yanzu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wasallama babu baya tare da wanda zai tsaya masa yana kare shi daga irin hauka da ainihin barazana ta ƙuraishawa ta mushirkai domin abu talib shi ne wanda ya kasance na kusa da shi wanda kuma ya tsaya duk wanda ya yi kurarin zai yi wa annabi sallallahu alaihi wani abu shi yake hanawa to wannan dattijan ya mutu khadija ummul mu'minina da take kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi a gida idan wani abu ya same shi a waje in ya dawo gida ta rarrace shi ta kwantar masa da hankali ita ma ta rasu gashi kuma an yi isra'i da shi wani abu mai ban mamaki ya faru ya zo kuma ya sanar izgili ya kuma karu saboda haka a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi ya shiga cikin tararrabi mai tsanani mai wahala kwarai da gaske in ya fita waje ba daɗi har ma ta kai wasu suna yin ridda komai ya tsaya cik babu mai shiga musulunci a makka a wajen ma makka babu mai shiga Da awa ta tsaya ta daskare guri guda ba ta ci gaba su kuma kafirai izgilinsu ya karu sama da yadda yake a da saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya samu kansa cikin mawuyacin hali kwarai-kwarai da gaske wannan sura ta zo ta same shi cikin wannan yanayi ne kafin Allah maɗaukakin sarki ya yi masa buɗi da shi da waɗanda suke tare da shi ‘yan tsirari a zo a yi bai'atul aqabatul ula mutanen madina al-khazraj su zo su karbi da wasa, wanda daga baya kuma aka yi bai'atul aqabatul saniya wanda suka zo al-ausu al-khazraj gaba ɗaya to a irin wannan jawi ne wannan sura ta sauka saboda haka kaga ashe surar ta sauka domin ta zama lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da yake samun sa ta gaya masa cewa duk annabawa da Allah ya aiko gabaninsa haka suka fuskanta ba shi ne farau ba su ma haka suka gani don haka surar ta zo ta ba da ƙissar gwagwarmaya ta aƙida ta musulunci aƙida ta musulunci tun kafuwar tarihi ta sha gwagwarmaya an sha ainihin turjiya game da ita an sha wahala game da ita aka ɗauko tarihinta tun da kan annabi nuhu alaihi salam manzo na farko har zuwa kan shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aka kuma nuna masa cewa kuma wannan gwagwarmaya da aƙida ta sha saboda tabbatar da wata ƙa'ida ce guda ɗaya tabbatar da wata magana guda ɗaya cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kada a haɗa wani da shi wannan ita ce abinda wannan aƙida ta da su akan shine tushen tirken wannan aƙida ɗin a bauta wa Allah kada a haɗa kowa da shi sannan kuma manzanni su ne madogara wajen karɓar wannan aƙidar wajen hujja akan wannan aƙida manzanni su ke bayar da darasi akan wannan aƙida a gurinsu ake karɓar aƙida ɗin sannan kuma a cusa wa mutane aƙidar cewa wannan rayuwar ta duniya gaba ɗaya gida ne na jarraba ba gida ne na sakamako ba gida ne na jarraba sakamako yana lahira saboda haka asasin wannan jarraba kuma shine zabi da Allah ya ba wa dan adam ya nuna masa gaskiya ya kuma nuna masa ƙarya sannan kuma ya hore masa dama ya bashi zaɓi na ya zaɓi ƙarya ko gaskiya saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama ya zo tare da littafi wanda uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ya zo da wannan littafi shi ma kuma ya zo da irin abin da sauran annabawa suka zo da shi Allah ta abudu illallah Inna ni, lakum minhu nadhirun wa bashir abinda shi ma ya zo da shi kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da awasa ba bid'a bace a cikin garin makka ba bid'a bace a duniya don haka bai zo da wani abu sabo ba ma kunta da Amina rusuli ba kai ne faro a cikin manzanni ba akwai manzanni kafila ta manzanni tawaga ta manzanni da dama da ta riga saboda haka annabi nuhu ya rigaka, annabi hud ya rigaka. annabi salihu annabi shu'aibu musa da sauransu duk sun riga ka sun faɗi irin abin da ka faɗa allah ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai allah saboda haka surar take nuna mana irin yadda manzanni da gwagwarmaya da suka sha da kuma yadda suka fuskanci dukkan wani kalubale da ƙaryatawa da izgili da barazana da cutarwa da ake musu suka fuskanci wannan da haƙuri da kyakkyawan gamsuwa da kai wato suna da kyakkyawan confidence da haka suka fuskanci waɗannan abubuwa tare da yaƙini cewa gaskiya tana tare da su kuma Allah maɗaukakin sarki zai taimaka musu nasarar ubangiji tana tafi babu ko shakka surar take gaya mana irin wannan mataki na manzannin Allah da suka ɗauka a lokacin da suka gamu da abin da suka gamu da shi daga abokan gaba daga magabta game da wannan aƙida sannan da ƙarshe surar take wato yin ta'aqibi wato ta'aliki a bayan kisoshin waɗannan annabawa ta'alikin da yake wajjaha annabi sallallahu alaihi wasallam fuskantar da shi zuwa ga yayi la'akari da abin da yake cikin waɗannan kisoshi sannan kuma ake lallashinsa da kwantar masa da hankali da cewa abin da ya same shi ya sami ‘yan uwansa manzanni gabaninsa amma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu ya ba su nasara ƙarshen ƙisar annabi Nuhu Allah yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah yake gaya masa yake cewa a ƙarshen kissa annabi nuhu tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wannan yana daga cikin labarun ruka na gaibi da muke baka da muke sanar da kai abinda da baka sani ba ma kunta ta'lamuha kai baka san wannan kissar ba wala qaumuka mutanen kama baka sani ba min qabli hadha kafin saukar alqur'ani don haka fasbir sai yi haƙuri abinda yake samun ka kai ya dame ka ka yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin ƙarshen al'amari yana ga masu tsoron Allah bayan an gama ba da kissoshi gaba ɗaya kissar kuma sai kuma ubangiji yi dogon ta'aliki a ƙarshen kissa ɗin. tun daga kan aya tun daga kan aya ta ɗari, faɗar Allah zalika min anba'il qura naqussuhu alayk minha qa'imun wa hasid tun daga kan wannan har zuwa ƙarshen ayar kuma ta'aliki ne da jan hankali ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yake zama darasi ga duk ainihin mai da'awa ya sani cewa a dukkan wanda ya kama wannan tafarkin ga irin abin da zai iya samun sa na kalubale da tirjiyar wasu da kuma izgili amma dai ƙarshen al'amari nasara tana kasancewa tare da mai gaskiya ne wanda kuma yake makaryaci daga ƙarshe shi yake jin kunya domin shi ne yake asarar a tafiyar gaba daya to wannan shine a dunkule abinda surar take dauke da shi kuma take karantarwa Allah madaukakin sarki ya bude mana surar da alif lam ra waɗanda waɗannan huruf ne da malamai suke kiransu al-huruful muqatta'a alifun lamun ra'u wato ana kiransu da sunayensu ne shi yasa ake kiransu al-huruful muqatta'a ba za ka ce allar ba sai dai alif lamun ra'u kamar kamar kana spelling shi yasa ake kiransu al-muqatta malamai da dama sun yi magana akan menene ma'anar waɗannan haruffa kowa ya faɗi abin da Allah maɗaukakin sarki ya kinsa masa na fahimta kusan akwai maganganu game da ma'anar waɗannan ayoyin waɗannan haruffan magana ta kusa talatin ko ma ta fi talatin da mutum ya duba al'itiƙan fi ulumin ƙor'an na suyuɗi ya kawo irin su da dama daga ciki wasu su ce ai su waɗannan haruffa ubangiji shi ya bar wa kansa sani Allahu a'alamu bi muradihi bi zalika wasu abin da kawai suke cewa kenan yana daga cikin almutashabihat wasu kuma su ce a'a waɗannan haruffan sunayen surorin ne wato sunan suran ne alif lamra Na haka laƙabinta ne wannan wasu kuma su ce a'a sunayen Allah ne wasu su ce a rantsuwa ce ubangiji ya yi wannan kuma sunayensa ne ya rantse da su ba kowa da abin da yake faɗa wasu kuma su ce a mabuɗi ne na sunayen Allah kamar alif lamim alif ɗin nan mabuɗi ne na sunan Allah Allahu lamun ɗin nan mabuɗi ne na sunan Allah latifu mimun ɗin nan mabuɗi ne na sunan Allah majidu kowa da abin da yake faɗa wasu kuma suka ce a'a waɗannan haruffa da ake faɗa a cikin a farkon surori bangiji yana faɗa su ne don ya nuna alƙur'ani gagara ba ne gagara koya ne kamar yana gaya musu cewa alƙur'anin da Allah ya saukar kuke rigima kuke gaddama a kansa ya sauka ne da haruffan da kuke magana da su alif la mim alif lam ra ha mim da sauransu waɗannan huruful hija'iyya da kuke magana da su da su ne alƙur'ani ya sauka ba da wasu haruffa daban ba ba da yaren aljanu ba da yaren ku ku laraba ku shawa ya sauka in har kuna gaddama cewa daga Allah yake to ai sai ku kawo kwatankwacinsa tunda ku ma dai da wannan haruffan kuke magana ba da wasu haruffa ba Za ka ku kawo kamar Alƙur'ani, wasu malamai suka rinjayar da wannan magana suka ce wannan ita ce tafi rinjaye da dama daga cikin almuhaƙiƙuna suna kan wannan ra'ayi kamar yadda razi ya kawo wannan cewa shine ra'ayin al wani malamin luga qurtubi ya kawo shi daga al-farra da qutrub duk malamai ne na luga ah, sannan shi kansa shari ya goyi bayan wannan kuma ya kawo hujjojin da za su karfafa abin da ya goyi baya ibnu kathir a tafsirinsa yake cewa wa ilaihi zahabal shaikhul imamul allama abul abbas ibn taimiyya ya ce bisa wannan ra'ayi na ƙarshe ibn taimiyya yake kai ya ce haka nan wa shekun alhafizul mujtahid abul al mizzi malaminmu hafizin nan mujtahidi a kansa yake shine abul hajjaj al-mizzi mai littafin tahbibul kamal ibn kasir ya ce duk a kansa suke kuma ya ce shi ya gaya wa ma ibn taimiyya akan wannan yake haka nan za mu ga daga cikin fitattun malaman tafsiri na wannan karnin ko na wannan zamanin sheikh muhammad al-aminu shankiti shi ma wannan ya taimakawa a wannan ya goyi baya cewa waɗannan haruffa allah maɗaukakin sarki ya buɗe waɗannan surori da su domin su zama bayani ne ga cewa alƙur'ani mu'ujiza ce alƙur'ani gagara koya ne babu wanda sai kawo kutankwacinsa ya ce kuma istiqra'in alƙur'ani abinda yake nunawa kenan ga duk wanda ya bi inda waɗannan ayoyi abin nan wanda ya bi inda surorin da suka buɗe da waɗannan haruffa inda za ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga duk sanda aka kawo su to sai kuma an zo da magana alkur'ani a bayansu wanda zai nuna maka cewa a dan a yi ishara ne zuwa ga ijazul qur'an sa aka kawo su ya ce wannan magana ita ce magana da babu ko shakka a cikinta idan ka ɗauki alif lamim suratul baqara alif lamim sai aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil in ka zo surat ali imran الالف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم سيكتي نزل عليك الكتاب بالحق انقذوا فرق سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه انقذوا فرق سورة يونس دمك قم كراتنت ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم هكذا ون سورة ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة ainihin ah, ah, suratu alif lam tilka suratu yusuf alif lam tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun haka nan har kaje karshen sura wacce ita ce aka bude ta da irin wannan huruful muqatta'a din ita ce suratu suratu qaf qaf wal qur'anil majid saboda haka zamu ga dukkan waɗannan surori ubangiji yana kawo maganar alqur'ani ne a bayansu wannan istiqra'i shi yake nuna cewa wannan ra'ayi na ƙarshe shine mafi inganci cikin ra'ayokan malamai da suka faɗa domin istiqra'i istiqra'i shine bin abubuwa keke da keke dalla dalla ka gan gaba ɗaya sun yi kama da juna ba tare da bambanci ba wannan shi ake kira istiqra'i ba ka samu al-istiqra'u tam wanda ya bi dukkanin surorin da suka bude da waɗannan harufa a cikin alkur'ani har ya kai ga wannan natija to ya samu ƙarfan dalili domin al-istiqra yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake dalili da ake hujja da su a cikin wannan shari'a din Allah madaukakin sarki ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu wannan wani littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa kitabun zai iya zama khabar ne li in mahdhuf ai haza kitabun uhkimat ayatuhu wasu suka ce alif lamura din shi kansa mubtada ne kitabun uhkimat ayatuhu khabar ne wasu kuma su a'a kitabun mubtada ne duk da nakira ne lakin sawwaga al-ibtida'a bin nakira huna sawwaga al-ibtida'a bin nakira kaunuha mawsufa idan nakira an tazo da sifa to yana ta iya zama mubtada saboda ka kitabun uhkimat ayatuhu sifat ce saboda haka na kira ce mausufa sai ya zama milladun hakimin khabir shine shine khabar da kitabun uhkimat ayatuhu wani littafi ne wannan wanda aka kyautata ayoyinsa milladun hakimin ah, thumma fussilat sannan kuma aka yi bayanin ta daki daki an kyautata ayoyin alqur'ani ta hanyar bayanin abinda alqur'ani ya kunsa cikin lafazi mai hikima cikin kalmomi masu hikima salo mai ban ƙayi kaga wannan ihkam kenan ihkamu alfazihi wa jumalihi wa ta'abirihi ubangiji ya kyautata jumlolinsa da lafuzzansa da kalmominsa kowace kalma idan ka duba zaka ga ta dace da gurin da aka amfani da ita babu wata kalma da zaka ji ta nashaz zaka ji ta bara gurbi a inda aka sata kowace kalma ta dace ta zauna daren dadam a inda aka sata inda zaka zare ta sai ka ji wani bambara koi haka kaga uhkimat ayatu thumma fussilat sannan kuma aka yi bayanin hukunce-hukunce a cikin ayoyin daki-daki tun daga kan aƙida har zuwa kan furu'a abin da ya shafi ibadoji da mu'amaloli da tsarin rayuwa saboda haka alkur'ani ne wanda yake ya kunshi komai da komai ta fuskar bina'insa albina'ul lugawi ta fuskar harshe da yare da kalmomi da aka yi amfani da shi ya zama kitab ne muhkam hakanan ta fuskar abin da ya kunsa na tsara rayuwar ɗan adam ya zo da bayanai waɗanda suke daki-daki ashe babu wani abin da yake ido a cikin alkur'ani babu abin da yake gagara fahimta sai dai in ba a so fahimta ba alkur'ani ubangiji ya yi bayaninsa daki-daki me yasa ya zama bayaninsa ya zama daki-daki saboda milladun hakimin habiri? saboda ya zo ne daga wanda yake hakimin gwani mai hikima wanda yake gwani ne mai hikima ne saboda haka abinda zai zo da shi dole ya zama mai hikima abinda ya zo daga wajensa dole ya kasance mai hikima sannan khabir masani ne ya san duk abin abinda yake boye da nasarari don haka shi ne zai iya bayanin komai filla-filla ashe kenan uhkimat ayatuhu saboda milladun hakimin ne fussilat ayatuhu saboda milladun khabirin ne saboda haka akwai allafu wan nashr abinda malami suke cewa allafu wan nashr malaman balaga saboda milladun hakimin shi yasa ayoyinsa suka zama muhkama milladun abinda saboda milladun khabir shi yasa suka zama fussilat suka zama ayoyinsa mufassala abinda alqur'anin ya kunsa alla ta'budu illa allah an din nan ko dai ta zama tafsiriya ce ko kuma a'a ta zama masdar ne maf'ulin lahu kamar yadda wasu malamai suke cewa fi mahalli nasbi maf'ulin lahu maf'ulin li ajlihi ce milla lalla ta'budu illa Allah ai abinda alqur'anin yake cewa domin wannan kalmar fussilat din ta kunshi ma'anar qauli shi yasa an din za ta zama tafsiriya a gurin wasu malamai domin dukkan sanda an ta zo wani abu da ya kunshi ma'anar ƙauli ya gabace ta to ana fassara ta da cewa an ce tafsiriya idan kuma ba haka ba kamar yadda wasu suka ce an ɗin nan wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil masdar sai ta zama mansuba ce ala annaha maf'ulun li ajlihi ya zama li ajli alla ta'budu illa Allah ko li alla li alla ta'budu illa Allah ubangiji yayi wa alqur'ani irin wannan tsari ya fito da ayoyinsa cikin kyakkyawan salo kyakkyawan kama sannan kuma ya yi bayaninsu daki-daki domin kada ku bauta wani ba Allah ba sai zama li'alla ta abudu illallah domin kada ku bauta ma wani ba Allah ba ko kuma ka ce fussilat ayatuhu an yi bayanin ayoyinsa daki-daki bayanin ya kunshi Allah ta abudu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah kaga kamar wannan ayar abinda take nuna mana cewa babbar hikima da take cikin alkur'ani babbar hikimar da ta sa aka saukar da alkur'ani shine kada a bauta wa Allah kada a bauta wani sai Allah a bauta wa Allah shi kadai kada a hada wani da shi cikin bauta wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ya saukar da alkur'ani kuma ita ce babbar hikima kamar yadda Allah ya ce qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun kace ana yi min wahayi cewa abin bautar ku inna ma yuha ilayya kadai abinda ake mun wahayi da shi ne abin bautar ku ne abin bauta daya wani ya ce to ai ba wannan kawai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi ba ai an masa wahayin sallah an masa wahayin azumi an masa wahayin zakka an masa wahayin mu'amala tsakanin mutum da mutum ciniki da yadda za a tsara zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mata da miji kasuwanci duk Allah ya masa wahayin waɗannan abubuwa ya za a ce an yi masa wahayin kawai ya bauta wa Allah shi kadai to an sa a nan dalilin da yasa ubangiji ya yi hasrul wahyi a cikin ibadatillahi Wahda la sharika lahu a cikin tauhidul ibada domin a nuna maka wannan shine al-aslul a'zamu shine asali shine tushe Ƙarƙashinsa sa komai yake shiga ko menene ba zai samu gurbin zama ba ko menene na ibada ba zai samu gurbin zama ba sai in akwai tauhidul ibada in babu tauhidul ibada duk abin mutum zai yi duk yadda mutum ya kai ga kirki aikin banza yake yi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura haka Allah madaukakin sarki yace to ashe kenan kaga a tauhidi shine ya kunshi dukkan wani abin da bawa zai yi na ibada sai in akwai shi ne ibadarsa za ta samu gindin zama za ta samu gurbin zama idan babu shi to babu kowane abu da zai na ibada ba zai samu karbuwa ba saboda haka za mu ga dukkanin annabawa abinda suka zo da shi kenan duk annabawa shari'ar su gaba ɗaya ta dunkule ne ta ture ta mulmule karkashin la ilaha illallah muhammadun rasulullah wato kwaɓe dukkan wasu abubuwan da ake bautawa a zubar a jefar a yasar a ɗauki Allah maɗaukakin sarki a bauta masa shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba saboda haka dukkan abin da suke na al'awamir da annawahi suna shiga ƙarƙashin wannan sawa'un abin da ya shafi ƙauli ne ko fi'ili ne ayoyi da dama a cikin alƙur'ani sun zo sun nuna wannan annabawa gaba ɗaya abin da suka zo da shi shine tauhidul ibada ولقد بعثنا kulli ummatin rasula رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah maɗaukakin sarki ya ce ya aika ma kowace al'umma da manzo manzan nan abin da yake karantar da ita shine a na'budullah ku bauta wa Allah ku nisanci abin da ake wa ba Allah ba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzo da muka aika gabaninka face mun masa wahayi wahayin nan abin da ya kunsa shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai don haka a bautawa Allah shi kadai was'al man arsalna min qablika min rusulina ja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badun ka tambayi dukkan manzannin da muka aika gabaninka shin in banda Allah mai rahama akwai wasu alloli da muka sanya ana bauta musu babu saboda haka duk gaba ɗaya annabawa sun zo da tauhidul ibada ne kan wannan ne aka yi ta gwagwarmaya duk da ake yi saboda haka kai ma abin da ka zo da shi ne shi ne wannan tauhidul ibada din don haka kaga ashe waɗannan ayoyin da muke karantawa a matsayin muƙaddima suke da wannan sura din aka fara da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ake so a lallashi zuciyarsa da jama'ar da ke tare da shi su fahimci cewa abinda suka zo da shi shine abinda annabawa gaba ɗaya suka zo da shi kuma tushen abinda ake magana ake faɗa da su a kansa shine tauhidul ibada inda mutum zai zauna a garinsu yana karantar da yadda za a yi tsarki ko yadda za a yi sallah ko azumi ba wanda zai rigima da shi yanzu hatta mu dinnan da ake ta ja'in ja da mu ake ganin wasu 'yanta da zo na tsaye ne ba komai yasa ake ganin haka ba saboda mun ce a ta Allah da bauta ka a bauta ma wani kowa sai Allah dukkan wani haƙƙi wanda yake na Allah ne da aka ɗauka aka ba mu wani to a karɓo a mai da Allah kansa duk wata siffar da take ta Allah ce aka ƙaƙa ba mu wani to a cire masa a barwa Allah siffarsa ai dan wannan ne ake rikici da mu amma yau da a ce da muka bayyana kawai abin da muke karantawa irin abin da aka saba karantarwa ne ahalari da da risala da iziya akwai wanda zai rigima da mu wallahi ko ba daidai muke fassara ba ba wanda zai damu amma da muka ce la Allah ta'budu illa Allah to nan ne kuma aka shiga rikici to haka annabawa duka kissa su take da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba faro bane cikin annabawa da zo da wani abu sabo ba don haka wannan shimfiɗa ce da akan abinda ita wannan sura din gaba ɗaya za ta karantar na tarihin annabawa dukkaninsu abinda duk kaji aya faru a tarihinsu a dalilin wannan kalma ne Allah abudu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir akan wannan ne ake rigimar da su Allah madaukakin sarki yace innani lakum minhu nadhirun wa bashir ka gaya musu cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle ni gare ku mai gargadi ne kuma mai bushara ina yi muku gargadi akan cewa ku ji tsoron Allah abinda kuke yi dinnan in kuka mutu akan sa Allah madaukakin sarki zai kona sannan kuma ina yi muku bushara da cewa in kun mutu akan hanya ta kwarai to ubangiji madaukakin sarki zai sakanka muku da aljanna wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa a farkon karo ma lokacin da ya zo Allah madaukakin sarki ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ai kaga sai ya je ya hau kan dutsen jabal abi qubais ya hau kan dutse ya kirawo quraishawa gaba daya ya kirawo taron ƙuraishawa gaba ɗaya al'aƙrabu fal'aƙrab bane abdulmanaf bane abdulmuttalib ya kirawo danginsa na kusa gwaggonsa safiya da ‘yarsa fatima da baffansa al'abbas ya musu shela ya ce su fanshi kansu a gurin allah ba zai wadatar da su komai a gurin allah ba ya ce ya fatima ta bintu muhammad salini min mali ma shi fa wallahi la'uguni an kimin allahi shai'a ce ya fatima ya ta ta ciki na abinda kika ga ina da shi na dukiya ki roƙe ni in baki amma a gurin Allah ba zan wadatar miki da komai ba hana sai kin yi imani haka nan ya kirawo quraishawa gaba daya ce ya ma'ashara quraish ara'aytum law akhbartukum anna khaylan tusabbihukum alastum musaddiqiyya ce ya quraishawa da zan ba ku labarin cewa akwai mahara waɗanda za su zo muku su kawo muku samame da asubahin fari ce ba za ku gaskata ni ba suka ce dan me ba za mu gaskata ka ba ma jarrabna alayka kadiban qattu tunda muke da kai shekarar ka yau 40 a cikin mu ba mu taba gwada ka da ƙarya ba baka taba yi mana ƙarya ba sai ya ce fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid to ni ina muku gargadin akwai azaba mai tsanani tana nan gaba gare ku in ba ku yi imani ba to kaga da farko sun ce ba wanda ya kai shi gaskiya tunda yake ba su taba ganin shi yayi ƙarya ba amma sai Abu Lahab ya ce yanzu don wannan ka tara mu tabballaka ya Muhammad ali haza hada jama'atana ali haza hada da'autana tir yanzu don wannan kawai ka tara mu Allah ya saukar da ayar surar da take tsine masa har tashin alkiyama tabbata da Abi Lahab wa tab ake karantawa ana tsinewa Abu Lahab saboda wannan munan magana da yawa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu mai bishara ne daga Allah minhu ay min Allah ay min ladun hakimin khabir ya zo musu daga Allah mai bishara ne sannan kuma mai gargadi ne sannan ya ce وعن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله الله وهو على كل شيء قدير yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai sannan kuma ku nemi gafara ta ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai ji yadda ku dadi dadi mai kyau ila ajalin musamma har zuwa wani ajali abin ambato wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sannan kowane mai falala ubangiji ya bashi ladan falalarsa kowane mai aikin kwarai ubangiji ya bashi ladan aikinsa wa in tawallau in kuka juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai girma ila Allah marji'ukum makomarku gaba ɗaya zuwa ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai ka duba wannan tausasa harshe da jan hankali da kwadaitarwa tare da tsoratarwa wani lokaci da kwadaitarwa wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi Allah ya ambaci gafara sannan tuba wasu ka ce saboda annal istighfar wasilatun ila tauba saboda istighfari wasila ce zuwa ga tuba wanda yake da istighfari ubangiji zai taimaka zai hore masa ya tuba zuwa ga Allah wasu kuma suka ce li'anna al-istighfara huwa al-gharad al-matlub li'anna at-taubata hiya al-gharad al-matlub wal istighfar wasilatu ilay saboda tuba ita ce shine abin da ake so istighfari wasila ce zuwa ga tuba wasu kuma suka ce a ai gafarar ita ake so tuba abin da ake so ka tuba domin ubangiji ya gafarta maka ya yafe maka ya lullube maka laifuffukanka saboda haka aka fara gabatar da gafara sannan aka fara aka zo da maganar tuba wasu suka ce a kowanne ya kunshi kowanne istighfari ya kunshi tuba tuba ya kunshi istighfari to amma duk sanda aka raba su to kowanne matsayin sa daban istighfari ka nemi ubangiji ya gafarta maka laifuffukanka waɗanda ma baka san kai ba shi ake nufin istighfar ubangiji ya rufe maka laifukan kara na gobe kiyama kai ya kama ka da su tasirin istighfari shine ranar gobe kiyama zaka zo gaban ubangiji ya zo ya kirawo ka ya kusanto da kai daga kai sai shi babu turjuman tsakaninka da shi ya ce ya bawana ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba kai kuma duk kana ikirari kana tabbatarwa da cewa ni ne ya Allah ni ne ni ne ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba ni ne har sai bawa ya kance kawai wuta zai je ba ko ba taya ya riga ya fidda rai shi da aljanna kuma sun yi ban kwana sai ubangiji ya ce na gafarta maka kamar yadda na sata maka a duniya a yau na gafarta maka wannan shine tasirin istighfari tuba ka san laifin da kake yi ubangiji na tuba na daina ba zan kara ba wannan shi ake kira tuba saboda haka istighfari kowa ana san shi yayi ko ka san kai laifi ko baka san kai ba ana buƙatar ka da istighfari wannan ayar tana nuna mana kenan istighfari da tuba daga zunubi wani sababi ne wani dalili ne da yake sanya wa Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da mutum daɗi mai a wannan duniya ya yi rayuwa rayuwa mai kyau idan har yana tuba ga Allah yana istighfari yana ƙoƙarin kaucewa zunubai domin an sanya istighfari da tuba an rattaba su tartibal jazai ala shartihi aka ce wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum wannan shine jaza ubangiji ya ce in kuka yi wannan to ga sakamako ku nemi gafarar ubangijinku ubangijinku zai jiyar da ku daɗi daɗi mai kyau a wannan rayuwar ta duniya almata'ul hasan ya kunshi sai'atul rizki yalwar arziki ya kunshi ragadul aishi wato holewa ta rayuwa jin daɗin rayuwa ya kunshi al'afiyatu fid duniya wato jin daɗi da samun lafiya a nan duniya duk almata'ul hasan ya kunshi wannan al'ajalin musamma da ubangiji ya faɗa ana ila ajalin musamma ana nufin mutuwa wato ubangijinku zai ji yadda ku daɗi har zuwa lokacin mutuwarku ayoyi da dama sun nuna haka a cikin wannan sura annabi hud alaihi yana cewa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh yursilis samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya ku mutane na ku yi nemi gafarar ubangiji kuma ku tuba zuwa gare shi zai saukar muku da ruwa daga sama mamako kamar da bakin kwarya sannan zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi ƙarfi na jiki ƙarfi na wadata ƙarfi na mulki ƙarfi na komai ma ubangiji zai ƙara muku wa yazidkum quwwatan aka kawo ta na kira dan ta kunshi kowane irin ƙarfi da ɗan dan adam yake bukata sai ubangiji ya baku ila quwwatikum zuwa ga ƙarfin da kuke ji kuna da shi ubangiji ya halicce ku da shi sannan zamu ga a cikin suratu nuh annabi nuhu me yake gaya wa mutanansa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa badala shine ko wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato annabi nuhu yana gaya wa mutanansa ku nemi gafarar ubangijinku yursilu as-samaa alaykum midrara zai saukar muku da sama da ruwa a sama mamaku wa yumdidukum bi amwalin ya kare ku da dukiyoyi wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa yaj'al anhara ya ba ku dukiya ya ba ku yaya ya sanya muku ainihin gonaki masu albarkar alfanun noma ya sanya muku koramu ko ina a dalilin neman gafara da ubangiji da za ku yi za mu ga Allah maɗaukakin sarki na cewa lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa ba Kano ya yaksibun da a ce mutanen alƙaryatu za su yi imani za su ji tsoron Allah to da sai mu buɗe musu albarkatai daga sama da ƙasa wato sai su ci ta sama sai su ci ta ƙasa kamar yadda Allah ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da za su tsayar da taura za su tsayar da linjila za su tsayar da abinda Allah ya saukar musu daga ubangijinsu za su yi aiki da abinda Allah ya saukar musu da sun ci ta sama ta ƙasa wato idan mutum yana neman wadata to ya sa ta kawar ubangiji a zuciyarsa ubangiji zai bashi wadata kuma dukkan wani rinzi ubangiji zai fitar da shi daga ciki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda duk zai ji tsoron Allah zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani to haka sha'anin ubangiji yake ashe kaga masu cewa ai harkar riba din nan dole sai an shige ta sai an shiga harkar riba din nan saboda harkar riba din nan in ba muka bari arna za su mai komai duk dukiyarmu mu za ta koma hannunsu wannan ba su san Allah ba tabbas mai irin wannan magana bai san Allah ba ubangiji bai sanya neman arziki ta hanyar sabansa ba ta hanyar takawa ake samun arziki sauran al'ummomi na musulmi da suka yi karfi a baya saban Allah suka yi tare da cewa dukiya yahudawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna da dabarun tara dukiya amma dabaru ba masu kyau ba wa inna min ahli alkitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun wani in ka bashi dukiya mai yawa saboda mumini ne sai ya dawo maka da ita wani ko in ka bashi dinari daya to ba zai baka ba sai ka zama kullun kana kai kawo kofar gidansa illa ma dumta alaihi qa'ima zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiina sabil saboda su aqida su dan sun ci kudin musulmi wai sun ci banza wannan kaga aqida ce ta bayahude tun da jimawa yaya zai ya ci dukiyar amwalin nasi ba haka Allah ya ce ba وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبسدهم عن an sabilillahi كثيرا saboda zaluncin su ubangiji ma ya haramta musu kayan daɗi da ya halatta musu ada ubangiji ya sifanta su da karɓar riba wa akhdhihim riba wa qannuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil haka sifar su take tun da daman can ba wai yanzu suka samu wannan sifar ba hadda zaka ce in aka bari za su kankana komai amma Allah ya bawa musulmi ɗaukaka saboda sun rike Allah sun rike gaskiya saboda haka mutumin da zai ce a'a to bara shi ya shiga saboda in an bari arna za su kankane komai wannan bai san Allah ba da ya san cewa taqwa da imani suke sa a samu albarkatun sama da ƙasa kamar yadda ya faɗa la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard ba zai faɗi wannan magana ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisi sahihi tabbataccen hadisi wanda ya zo ta hanyoyi da daban-daban hadisin Jabir hadisi Anas hadisi Ibn Mas'ud hadisin Huzaifah ibn al-Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab ولا يحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ملائكة jibrilu يا يمن وهي cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta kwalkwale arzikinta kakaf ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikin da Allah ya yanka maka ba zai shiga hannun wani ba ko ya shiga sai ya fito ya dawo gurinka annabi ya ce hatta tastawfi ce yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah Ba ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman abincinku ku sani annama indallahi la yunalu bi ma'siyatillah abinda yake gurin ubangiji ba a samu shi ta hanyar saban Allah kada ku ce ta hanyar saban Allah za ku samu abinda yake arziki ne na ubangiji don haka abin takaici ne kaji har wani ma da sunan ilimi zai faɗi wannan magana da sunan ilimi ce to ai dole ne duniya ce ta zo da haka dole ne sai an yi kaza sai an yi kaza kaga kenan babu ranar gyarawa tun da gaba ɗaya an angiza mutane su je su shiga babu ranar da za a gyara Allah madaukakin sarki ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu dukkan wani mai kyakkyawan aiki ubangiji ya ba shi ladan kyakkyawan aikinsa a nan duniya da lahira ya ga ladan aikinsa a nan duniya ta hanyar ya yi rayuwa rayuwa mai kyau rayuwa mai tsafta sannan kuma a lahira ya samu sakamakon wannan ya ce wa in tawallau idan kuma kun juya baya kun yadda da abin da nake gaya muku din nan gashi ubangiji gashi da'awa ce wacce aka sirkata da kwadaitarwa da tsoratarwa ce in kun juya baya fa inni akhafu alaikum azab yawmin kabir ina jiye muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma to yinin nan mai girma wasu malamai suka ce ana nufin badar ina jiye muku tsoron ranar da Allah madaukakin sarki zai kawo ƙarshen ku wanda a ranar badar ne sanadidu quraish manya-manyan quraishawa jima-jiman su suka kai ƙasa suka da kibirji a ranar badar su abu lahab su umayyah ibn khalaf duk aka kashe su wasu malamai suka ce a azaba yawmin kabir shine ranar gobe kiyama ita ce yawmin kabir ce domin Allah madaukakin sarki a gaba ya ce ilallahi marji'ukum makomar ku zuwa ga Allah take zuwa ga Allah ranar gobe kiyama za a mayar da ku kuma zai muku hisabi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai ubangiji shi yake da kudura mutlaka shi yake da iko sakakke wanda ba shi da kaidi ba shi da boda ikon ubangiji a faɗaɗe yake a sake yake a buɗe yake babu abin da yake gagarar ubangiji saboda haka wanda suka kyautata cikin masoyansa yana da ikon ya kyautata musu wanda kuma suka munana cikin makiyansa yana da ikon ya yi ramuwar gayya a kansu yana da ikon kuma ya dawo da halittu bayan mutuwarsu ya yi musu hisabi a ranar gobe kiyama kun ga da farko an zo da targibi da zo da targibi ta hanyar kwadaitarwa wa anistaghfiru rabbakum matubu tubu wa yumatti'ukum mata'an hasana to idan targibin bai yi amfani ba to ga kuma tarhibi nan ga razanarwa nan da tsoratarwa in wannan bai amfanar ba wannan zai amfanar to za mu ji insha Allah a karatunmu na gobe yadda mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama suka fuskanci wannan da'awa da irin wannan abin da ubangiji yake gaya musu a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar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 mu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar laraba 11 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1429 kuma yinin da ya zo daidai da goma ga watan tara shekara ta miladiya ta 2008 a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muka fara tafsiri cikin surati hud kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama in sha Allahu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wani yake cewa shin da gaske ne kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar ku to idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne idan ana nufin mutum ne ma'ana ba mala'ika ba ne mutum ne ma'ana ba aljan ba ne mutum ne ba wata halitta ba daban to wannan ai gaskiya ne kuma ba da jin akwai wanda zai faɗi wata maganar ba wannan ba allah maɗaukakin sarki shi da kansa ya ce ka ce ni mutum ne qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ka ce ni mutum ne kamar ku inna ma ana basharun mislukum Allah ya ce wa annabin sai ya faɗa wa kafirai da suke rigima da shi ka ce da su ni mutum ne kamar ku illa iyaka bambancin da nake da shi tsakanina da ku shine ni ana mun wahayi ko ba a yi muku wahayi kamar yadda yake cewa hal illa basharan rasula ni ban zamo ba face mutum kuma manzo don haka in ana nufin tasigar halittarsa ba aljan ba ne ba mala'ika ba ne ba wata dabba ba ne mutum ne in kuma ana nufin ɓangaren abin da ya shafi darajarsa da ɗaukakarsa to annabi sallallahu alaihi wasallama shine sayyidu waladi adam kamar yadda ya ce ana wala waladi adam wala fakhar ko cikin annabawa babu wanda ya kai shi ballantana a samu wanda ya dara shi ballantana a samu wanda ya dara shi saboda haka wannan ba ba wai wani wata aqida bace wacce take baguwa a musulunci idan an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kamar sauran mutane ana nufin ta fuskar halittarsa halitta ce ta mutane ba halitta ce ta aljannu ba wannan kuma alkur'ani shi ya faɗi haka wal inna ma ana basharun mislukum idan kuma ana magana darajarsa da ɗaukakarsa na farko dai shi ana yi masa wahayi shi yasa ya ce yuha ilayya sannan na biyu kuma yana da ɗaukaka akan dukkanin halittu gaba ɗaya ba ma mutane ba hatta cikin mala'iku babu wani mai martaba da matsayi da daraja kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce aqidar mu wannan kuma yana cewa a yi masa cikakken bayani dangane da abinda ake cewa idan wani hatsari ya samu mutum wato ya samu motarsa ko ya hasara cikin dukiyarsa ko wani abu nashi akan ce wani bala'i ne ubangiji ya ijiye masa ba don wannan hatsarin da ya sami wani abinsa ba kayansa ko dukiyarsa to da abin kansa zai kare to wannan yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa dangane da addu'ar mumini cewa addu'ar musulmi musulmi ba ta faduwa haka nan ba ta faduwa banza ko dai ubangiji ya karba addu'ar ya bashi abin da yake so nan take ko kuma ubangiji ya kaɗe masa wani bala'i gwargwadon abin da yake nema ko kuma ubangiji ya ajiye masa ladan wannan addu'ar sai ranar gobe kiyama ya bashi haka addu'ar mumini take shi yasa mumini idan ya daga hannu ya addu'a kada ya zaci cewa wannan addu'ar ya yi ta a wofi ya yi ta a banza ya sani ibada ce ko dai ubangiji ya bashi abin da ya roƙa ko kuma a'a akwai wata kaddara ta hau da ubangiji ya kaddara masa ubangiji ya ijiye masa wannan abin a dalilin addu'arsa saboda haka hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma yake cewa me ake sha ake ƙara hadda to hadda na farko dai wannan baiwa ce daga Allah ubangiji ya yi wasu da baiwa ta haddace abubuwan da suka ji wasu kuma ubangiji ya yi kwakwalensu kamar dusa ba sa rike komai to sannan kuma kamar yadda muka taɓa faɗa ita ƙwaƙwalwa kamar sauran gaban jikin mutum ne duk sanda kake motsa gabar jikinka to za ka ga tafi maka amfani kuma za ka dinga jin abubuwa cikin sauki ba tare da kamar a ce baka motsa ba don haka kwakwalwa take idan ta saba da rike abubuwa nan da nan kowane abu ka jefa sai ta cafe shi ya sa magabata da yake komai nasu suna kokarin su rike shi a ka sai ya kasance sun fi kowa kwakwalwar hadda akwai wani abu da wani lokaci malamai magabata suke amfani da shi wajen kara kaifafa kwakwalwa kamar irin su inabi ko zabibi sukan amfani da zabibi akwai wani ɗan itace da suke cewa bulazur sukan shashi amma wani lokacin aka shashi yawa yana sa kuturta to kaga garin neman gira a zo a rasa ido <laughs> sannan ya ce menene hukuncin wanda ake bin shi azumi bai biya ba har wani azumin ya zo ya riske shi ana yawan wannan tambayar idan azumi ya riske ka baka biya ba sai kai wanda ya riske ka din na farilla saboda wannan shi waqtuhu mudayyaq baya da za ka iya haɗa azumi guda biyu a rana ɗaya dole sai dai kai na farilla wanda ya riske ka in ya so bayan azumi sai ka raba wanda ake bin ka babu shakka dai kai sakaci bai kamata a ce an yi sakaci din ba ya kamata a ce ka gaggauta biya duk da cewa Allah bai sanya rana kayyadajjiya ya ce a ciki za ka biya ba in ka sha azumi ya ce to dalle ka biya shi bayan sati ɗaya ko sati biyu cewa fa iddatun min ayyamin ukhra a wasu kwanakin sai a biya to idan mutum ya yi sassauci shaidan ya yi ta ja masa lokaci har ya kai wani azumin ya zo bai biya ba to shi kenan bayan azumi sai ya biya amma batun cewa zai biya tare da ciyarwa wannan babu dalili a kansa wasu suna cewa in zai biya kuma sai ya ciyar wannan horo ne kawai ba shi da dalili sannan ce menene hukuncin wanda ya ci kudin maraya ina jin wannan ko shi ma ya san wannan na innal ladzina ya'kuluna amwalal ma zulman innama na fi butunihim nara ya sayaslawna sa'ira wanda suke cin dukiyar marayu bisa da zalunci to waɗannan su sani suna cin wuta balbal kuma ranar gobe kiyama za su shiga cikin wutar sa'ira sai wannan kuma da yake cewa a tafsirin ayar da aka yi maganar mutanen annabi yunus wanda aka ce Allah ya tserar da su to wace irin alama ce suka gani suka yi imani abinda wasu malaman tafsiri suke cewa sun ga girgije bakikirin a sama ya rufe sama kuma damun suna sane da cewa annabi yunus alaihi salam ya musu gargadin aukuwar wannan azabar in har waɗannan kwanakin arba'in suka wuce ba su yi imani ba to wannan azabar za ta same su don haka da suka ga gari ya yi baƙin kirin bayan wucewar wasu kwanaki masu yawa daga cikin kwanakin da ya shata musu suka ga cewa eh lalle wannan ita ce azabar da annabi yunus yake gargaɗin su kar same su don haka suka yi imani wannan abin da aka sani kenan a cikin littattafan tafsiri ba wai wata aya ce ta ta bayyana wannan ba sannan kuma yake cewa to kuma allah ya ce ya aika shi wajen mutane dubu ko fiye da haka to shin an aika shi ne gabanin wannan abu ya faru ko kuma bayan ya kifi ya haɗiye shi ya fito daga cikin kifi abinda alkur'ani ya nuna bayan ya fito daga cikin kifi ubangiji ya ce ya koma gurin waɗannan mutanen fa'ar sannahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa mattanahum ilahi wannan mutanen nashi aka ce ya koma wajen su dan da yayi fushi ya basu sai kuma wannan da ya ce local government dinmu za ta ba mu loan na kuɗi a ma'aikata ta amma idan aka ba da dubu ɗari sai a rika cire kamar naira dubu ɗaya ina jin yake so ce da dubu ɗaya da sha biyar ko naira dubu da naira sha biyar ko ɗaya da ɗari biyar to ya rubuta wani abin da ba daidai ba dubu ɗaya da ɗari biyar ya ce za a yi haka har lokacin da wato duk kowane wata za a cire wannan har lokacin da kudin suka cika daidai to ya kamata mutum ya karba idan na fahimci tambayar sa daga cikin bashin da aka bashi ne za a dinga cirewa har lokacin da zai biya to menene a ciki na tambaya an baka bashi ana kana biya a hankali ko ba shi ne wannan ba to sai ya kara cewa wai to halal ne a karbi loan ba bashi bashi halal ne mana ko kuma yana fahimtar lon din wani abu ne ko da an ce masa lon to ka bar lon din ka ce bashi halal ne a ci bashi inda za ka iya biya ba komai a'a lon ya ce mu to yanzu dai wanda ya faɗa ɗin ai ba ruwa ko ko da ruwa to kuma ina jin an yake nufi ko in yana nufin bashi da riba wannan kuma ai mun sha bayani akan wannan eh bai halatta ya karbi bashin da za a dora masa wani abu akai ba duk bukatar sakuwa duk matsuwar sakuwa kada ya kusanci haram ya ce wai kuma idan aka bawa mutum kujerar hajji ta gwamnati shin idan ya je wannan hajjin Allah zai karba bai zai hana a karba shi abin da yake cewa wai ai kujerar ba ta jama'a ce to ai kai ba kana cikin jama'ar saboda haka zaka abin nan duk da cewa ba daidai ba a bar mutane ba a yi musu aiki sai da in hajji ta zo a yi ta kwasar wasu ana kai su da alfarma wannan ba daidai bane ya kamata a ce gwamnati ta yi wa mutane aiki wanda kowa da kowa zai mori wannan aikin a gyara musu garinsu a sabon musu da ruwan sha a gyara musu asibitocinsu a gyara musu makarantunsu a sabon musu da kyakkyawan tsaro wannan wani abu ne da kowa zai mora sabanin idan ka ebo su ka kai su hajji su kaɗai ka ba ka kai hajji wanda baka kai shi ba shi bai samu wannan moriyar ba saboda haka in ya zamana kawai haka za ka yi ta yi mutane kuma an bar su cikin wani hali na kakani kai lalle a nan ba a kyauta ba lalle a nan ba a kyauta ba amma kuma da mutum zai je ya hajji da wannan kujerar ta yi ko ba ta yi ba hajjinsa ta yi babu wani abin da yake da alaƙa da hajjinsa kwanaki can akwai shekul azhar muhammad sayyid dandawi ya fito ya ce duk wanda ya je hajji a kujerar gwamnati ba ta yi ba to amma dai malaman ƙasar sun yi masa ca ba a ji daɗin fitowar ba to kuma abin da ya sa ya faɗi haka nan ya kula cewa hatta ita wannan kujerar da ake rabawa wasu 'yan tsirari ne kullum take kai kawo a kansu wanda ya je da shi zai je da shi zai je baɗi hakanan za wanda ya je shi ake ta ƙara bawa to shi ya sa watakila ransa ya ɓaci ya ga cewa ba yi wannan fatawa ɗin ya ce yaya hukuncin sallah akan tabarma ko sallaya mai hotuna babu shakka ya saba wa sunna ka yi sallah akan wani wata shimfiɗa wacce ke da hotuna domin